Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Wata kotun majistret a yankin West Palm Beach da ke jihar Florida a nan Amurka ta fitar da wasu takardu da suke nuna binciken da ma'aikatar shari'a take yi wa tsohon shugaban Amurka Donald Trump. kan wasu takaddun sirri da ake zargin Trump ya ɗiba daga fadar White House ya kai su gidansa na mara lago da ke ja Florida. Lamarin da ake fargaba zai iya kai ga tuhumar tsohon shugaban kasar. Yau batun da zamu mai da hankali a kai kenan a cikin shirin na duniyar Amurka, inda zamu ji abin da ƙwararru ke cewa. Sunana Mahmud Lalo. madalla to a ranar litinin ɗin da ta gabata ne lauyoyin tsohon shugaban amurka donald trump suka shigar da ƙara a wata kotun tarayya inda suka nemi kotun ta dakatar da hukumar da ke binciken manyan laifuka ta FBI daga binciken da take ci gaba da yi na yin nazarin wasu takardu da hukumar ta ɗiba a gidansa da ke mara lago har sai an naɗa wani da zai duba lamarin na musamman wanda ba zai nuna goyon baya ga kowa ba makonni biyu da suka gabata jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta fbi a amurka suka kai samame gidan trump da ke jihar ta florida suka kwashi wasu takardu da ake zargin na kunshe da wasu bayanan sirrin tsaron ƙasa waɗanda aka ce trump ɗin ya ɗebo su a lokacin da zai bar fadar white house bayan faduwa zaɓe lauyoyin nasa sun yi nuni da cewa trump ya kwashi takardun ne bisa tunanin yana da kariyar da doka ta sama masa a matsayinsa na shugaban ƙasa daga cikin laifukan da ake tunanin za a iya tuhumar Trump akwai zargin ajiye takaddun sirrin tsaron ƙasa da gangan. Wata ƙwararriya da ta yi aiki a matsayin jami'ar diflomasiyyar Amurka na tsawon shekaru arba'in ta nuna damuwa kan barazanar da ke tattare da kwashe wasu takaddun bayanan sirrin tsaron ƙasa da aka sirranta su. Cecil Shea ƙwararriya ce a fannin tsaro da sha'anin diplomasiyya a jihar Chicago. we documents are yet. Um, you Ta ce abin da nake nufi a nan shine ba mu da masaniya kan abin da takaddun suka kunsa. Amma duba da cewa na kwashe shekaru har 26 matsayin wacce take da izinin ganin irin waɗannan takaddu. A ce ba ma wai kawai ya fitar da su daga fadar White House bane. A'a, zuwa ya yi ajiye su a Mara Lago, inda wani zai iya zuwa ya gani ita ce damuwar. Shi dai Trump ya musanta yin ba daidai ba, sannan magoya bayansa cikin fushi na ta sukar samaman da FBI ta kai a gidan nasa na Mara Lago. Da yawa daga cikin 'yan Republican da aka zaɓa sun ce binciken ya sa Amurka ta zama tamkar wata 'yar mitsitsiyar ƙasa. A wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na Twitter, Sanata Mark Rubio ya ce yin amfani da ƙarfin gwamnati don gallazawa 'yan adawa abu ne da muke yawan gani a ƙasashen da ba su ci gaba ba inda ake mulkin kama karya. sai dai ƙwararru irin su farfesa james long na sashen nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar washington na ganin ba sabon abu ba ne idan aka ga ƙasashe masu bin tafarkin demokuraɗiyya suna ƙaddamar da bincike a kan tsaffin shugabannin ƙasa yana mai cewa a wasu lokuta ma kulle su ake yi a gidajen yari ya ce mun ga hakan ta faru a yankin latin amurka misali a brazil da faransa akan nicolas sarkozy Jacob Zuma a Afirka ta Kudu da Benjamin Netanyahu a Isra'ila. To sai dai Farfesa Lon ya ce idan har aka samu Trump da laifi, zai zamanto tsohon shugaban ƙasa na farko da hakan za ta faru da shi. Uh, ya ce wannan bakon abu ne ga Amurka. Lokaci makamancin wannan da Amurkan ta ga irin wannan abu shine a lokacin badakalar Watergate da Richard Nixon, inda a wannan lokaci shugaba Ford ya masa afuwa. da nufin ganin an kwantar da hankalin ƙasa. Um, to sai dai wasu na ganin irin yadda Trump ya kama jam'iyyar ta Republican da yadda aka samu rarrabuwar kawuna a ƙasar ya sa Amurka ta zama daban da sauran ƙasashen da irin wannan lamari ya faru. Aaron David Miller ƙwararre ne kan sha'anin samar da zaman lafiya a cibiyar Kennedy. Controls political ya ce wannan shugaban ƙasa ne da ke lailaya jam'iyyar siyasa da ta kasance ɗaya daga cikin manyan jam'iyyun siyasa guda biyu da suke juya akalar siyasar ƙasar nan wanda ake tunanin za a hukunta a gefe guda kuma akwai matsalar mallakar bindiga da babu a koriya ta kudu ko a faransa ko a isra'ila ita dai fadar white house ta bayyana cewa shugaba joe biden wanda ɗan democrat ne ya samu labarin samaman da hukumar ta FBI ta kai mara lago ne a kafafen yada labarai. Tana mai cewa ma'aikatar shari'ar kasar tana aiki ne bisa cin gashin kanta. To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin sindi da ta haɗa asalin rahoton, sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.